jama'a musulmi mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a nigeria a yanzu da muke magana muna yammacin litinin ne uku ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da shida daidai da uku ga watan uku shekarar bature dubu biyu da ashirin da biyar wannan kuma shi shine darasi na 83 insha Allah a cikin jerin giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a dukkanin watan ramadan a irin wannan lokaci Allah Maɗaukakin sarki muke roƙo ya mana gamdagatar idan jama'a musulmi ba su manta ba muna tafsiri a cikin suratul baqara a inda muka kwana akan aya ta 108 a yau za mu tashi faɗin Allah madaukakin sarki ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون idan ba manta ba Allah maɗaukakin sarki bai gushe ba yana yi mana bayani game da al'umman yahudu wato bani isra'il a inda a jiya muka ji irin yadda suka rinka yin izgilanci ga addinin musulunci tare da yin izgilanci ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan dokoki da shari'a da hukunce-hukunce da Allah ya rinka sauka mata. Allah na yi mana wannan bayani ne domin mu san su wane ne hakikanin yahudu ta yadda za mu ainihin wato kiyaye su idan wannan shine ɗabi'unsu tun farkon al'amari to a wannan zamani da muke rayuwa sai abin da ya karu akan halayen nasu da haka ba yahude ba zai gushe yana ainihin wato da ɗabi'un shi irin na ba yahude ba kai musulmi kai ne ya kamata a ce ka yi takatsantsan ka kiyaye addininka ta yadda ba zai maka wasa da addini ya sa ka rabu da Allah ba irin yadda ya rabu da Allah Allah ka tsare mu to shine Allah ya ci gaba da bayyana mana sirrin da ya sa ba yahuda yake nuna matsanancin kiyayya ga musulmi wai wani haja musulmi ya tsarawa ba yahude ne har ya sa ba ba wanda yake ki a duniya kamar musulmi to Allah na cikin mana bayanin sai ya zo daidai inda ya fito da ɗaya daga cikin manya-manyan halayen yahudawa Allah ka tsare mu daga su Allah ya ce wadda kafirun min ahlil kitab da yawa daga cikin waɗannan ahlul kitab ana nufin yahudi ne kai tsaye a tunda suna daga cikin ahlul kitab idan aka ce ahlul kitab kamar da muka bayani tun baya su ne al'umman da aka baiwa annabinsu littafi daga sama domin ya yi wa mutane shi gargaɗi, ya karantar da su addinin Allah to yahudawa suna daga cikin al'umman da suka samu wannan tagomashin Allah ya aiko annabin su annabi Musa da ainihin wato a taura ina fata an gani da haka suna daga cikin ma'abuta littafi haka nasara waɗanda suke cewa kansu kiristoci kuma aka fi sanin su da kiristoci a yau su ma aka baiwa annabinsu littafi daga sama da haka su ma suka zamo daga cikin al'umman da suke ma abota littafi an gane wannan da ke ko to duk sanda aka ce ahlul kitabi a cikin alkur'ani waɗannan al'umman guda biyu su ake nufi yahudu da nasara an gane wannan da ke ko dalilin da yasa kuma ake ce musu ahlul kitab shine domin an baiwa annabinsu littafi ya musu wa'azi da shi ko mun fahimta ba amma anan waɗanda ake son a yi mana magana a kansu yahudin ne zalla banda nasara a cikin su can gaba za mu zo a cigaba da mana bayanin su nasaran ma amma wannan ɗabi'an da za a yi mana bayani a nan to ɗabi'a ne wanda yake banci yahudawa ai al'umman da an yi wato aka aiko annabi musa a cikinsu allah ya ce wadda kalman wadda a larabci yana nufin abinda mutum yake buri a zuciya yake so yake kuma fatan aukuwan wannan abu jama'a gane wannan da ke ko shi yasa ake cewa wato wanda yake kauna ko sifar kauna a larabci alwaddu jama'a gane wannan da ke ko shine ga yacin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kira da annabi Allah tabbata gare shi yake cewa tazawwaju alwadud alwalud kaga alwadud ne ake nufi ko auri matan da suke nuna muku kauna da soyayya ina fata an gane domin wannan na daga cikin abin da yake wanzar da zamantakewar aure kada ka auri wacce take ka ba ta kaunanka har ma mai ƙaunanka tana cewa tana tana kin shi kaga wannan ba alheri a cikin auren ta amma wani mayin namijin zai mayin ce mata dole shi sai ya aure ta Allah ya kyauta to a shahid kalman wadda kathirun Allah madaukakin sarki ce da yawa daga cikin min ahlil kitab daga cikin ma'abota littafi suna son lauya ruddunakum min ba'di imanikum kuffara burinsu a rayuwa fatansu shine ina ma da za a wayi gari ku musulman nan ku da kuka imani da muhammadu rasulullah za ku wayi gari ku koma addinin kafirci wannan shine fatansu ba abinda za ka ce menene su idan musulmi ya kafirta me suka geni wato wani riba suka samu daga nan zaka gane ba wai wani riba suka samu ba abagen kiyayya da suke nuna wa musulmi ne domin shi da kanshi yana fakin kafirci shi ma zai san kafirci amma ya san wato musulmi ba abin da ya fi kyama kaman kafirci ina fata an gane ga ina Allah ya sifanta ya ce wa kariha ilaikumul kufra wal isyan Allah ya ya sanya muku kiyayyan kafirci to bai yahudi ya san musulmi bai fatan kafirci amma sai ya rinka mishi burin ina ma da ya kafirta jama'a gane wannan da kyau ko za ku ji menene sirrin da ke karkashin haka dan haka kawai mutum ya rinka maka mugun fata sai yana da wata manufa to menene manufan bai yahudi sai Allah madaukakin sarki ce hasadan min indi anfusi abaragen hasada ne kawai hasadan da suke muku akan me yasa Allah ya aiko manzon Allah ba a cikin su ba to su ko tunda annabin nan ya zo ba a cikin su ba to a baras ma kowa ya rasa shine yan afasa kowa ya rasa jama'a gane wannan da kyau ko in dai saboda imani za a shiga aljanna to Allah ya sa ku zama kafirai kowa ma ya rasa aljanna kaji wannan shine manufar ba ya yahude kenan Allah ya ce law yarjunakum min ba'di imanikum kuffara ina ma da za su iya maida ku baya bayan kun yi imani da Allah kun yi imani da manzan Allah kun yi imani da wahayin da Allah ya saukar wa manzan Allah shine alkur'ani ina ma za ku koma ku zama ku faran kafirai suna yin wannan ne hasadan min indi fute saboda tsabaragen hasada da yake a cikin zukatansu min ba'di ma tabayyana lahum haqq kuma wannan sai bayan da gaskiyar annabtan manzan Allah ya bayyana gare su za mu zo mu ji a nan gaba irin yadda suka san manzan Allah sani na gaskiya wallahi ba yahude ba wai ya ki imani da manzan Allah bane dan ya jahilce shi sai da ya tabbatar da shi ne manzan Allah sannan ya ki imani da shi jama'a an gano wannan da kyau ko wai saboda me wai ai su zatan su tunda Allah ya rinka aiko annabawa a baya a cikin bani Isra'il to wannan annabin da aka ce ya fi kowa dole shi kawai fito a cikin su ai kuma Allah yake Allahu a'lamu haifu yaj'alu risalata Allah ba shi ya fi sanin inda ya kamata ya sanya sakon shi ba to dan ya kisawa cikin Yahudawa ya dauko annabin karshen zamani cikin Larabawa to wa Allah ya walai in laifi ne ai an yi wa al'umman da suka gabata da ba cikin Yahudu suke an yi musu laifi kenan ina fata an gane to Allah yadda ya ga dama yake al'amarin shi shi da ya aiko annabawa cikin Yahudawa kuma ya ga zaɓin dacewar ya aiko annabin ƙarshen damani a cikin larabawa to sai da ba yahuda ya ga wannan hakika ya tabbatar da wannan gaskiya sai ya imani da manzan Allah saboda haka haka kenan sun kafirce wa Allah ne ala basira suna sani Allah ya kyauta to duk da irin wannan kiyayyar da suke nuna wa muminai duk da irin wannan bakin hasada sai Allah ya ce wa mu muminai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa'fu anhum ku yi musu afuwa ku kau da kai Allahu akbar ku duba tarbiyyar da musulunci ya koya wa wato mu'mini an san shi mai saukin hali ne mutum ne yake nuna mana yake nuna maka kiyayya amma sai aka ce kai mishi afwa fa'fu wasfahu ku yi afwa ku kau da kai za mu zo mutum ya ake nufi da kalmar a safha an fahimta ko a wani waje Allah yake fasfah safhal jamin ina fata an gane ka da kai suka ce ai kalmar safha daga gefen fuska ne gefen fuska shi ake cewa safhul waji an fahimta ko to idan mutum ya sanya nuna kaman bai ga abu ba to sai ya juya wannan abin gefen fuska shi ba haka bane shine sai ka ji an ce ka share shi kawai da haka idan ya taho ta nan sai sai ka kauce nan haka wai dan ka nuna ba san yana yi ba to Allah ya ce ku yi musu afuwa ku kau da kai kamar ma ba ku san suna muku hasadan ba abinda Allah ya ce ke nan sai Allah madaukakin sarki ce hatta ati Allah bi amrihi amma wannan afuwan da aka ce ku yi wannan kau da kai da aka ce ku yi ba wai permanent afuwa da kau da kai bane zuwa wani lokaci ne wani lokaci lokacin da Allah zai zo da al'amarin shi da haka malamai suka ce wannan aya da Allah ya saukar da hukuncin afuwa da kau da kai to an shafe ayan daga baya suna daga cikin ire-iren ayoyin da muka tattauna a jiya cewa an shafe hukuncin su ko suna daga cikin al'ayatu a almansuha jama'a gane wannan ke ko da waɗanne ayoyi aka shafe su domin ai daga baya Allah madaukakin sarki ya ce a yaƙe su qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab Allah yace hatta yu'tul jizyata jizyata an yadin wa hum sabirun ku yaki waɗanda ainihin wato suka waɗanda aka baiwa littafi waɗanda ba su imani da Allah ba ba su imani da ranar lahira ba an fahimta ko Allah ya ce ku yaƙe su daga cikin yahudu da nasara har sai sun ba da jizya sun karɓi ƙasƙanci sun yarda cewa za su gudana a ƙarƙashin dokokinku to kaga wanda aka ce a yi mishi afuwa kuma aka ce a yaƙe shi kaga akwai karo a cikin maganganu ko to kenan sai ka gane cewa an shafe dokan afuwar da aka ce a yi daga baya da haka yahudu da nasara aka halasta yaƙansu kuma aka halasta wato a bautar da su har sai sun ba da jizya a karkashin gwamnatin musulunci Allah ya sa mu dace sai Allah maɗaukakin sarki ce inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah maɗaukakin sarki mai iko ne akan komai wa aqimus salata wa atuz zakat sai Allah yake ku je ku tsaye da sallah ku bayar da zakka an fahimta ko al-imamu ibnu ashur a cikin tafsirinsa at-tahrir wa tanwir yace ana nufin ku tsaya akan musulunci domin sallah da zakka ayyuka ne daga cikin ginshikai na addinin musulunci to an faɗi wato tashin aikin addini ne domin ya wakilci sauran musuluncin baki daya ma'ana kada ku biye wa addinin yahudu ku bar addinin musulunci ku koma kan addinin su ina fata an gane wannan ayan ko waɗannan ayoyin suna daga cikin ayoyin da ke nuna cewa kuskure ne musulmi ya rinka kwaikwayon ba yahudu kuskure ne musulmi ya rinka sha'awan ba yahude har ya rinka yin abubuwa irin nashi ya rinka yin addini irin nashi ya rinka yin ibadoji irin nashi ya rinka yin mu'amala irin nashi Allah ya kyauta a yau kuma babu waɗanda musulmai suka jarabtu da yin koyi da su irin ba yahudi haka ne kuma haka bane komai sha'awan musulmi shine yanzu ya ɗauko daga ba yahudi hasali ma wanda aka ga yana yin irin na ba yahudi Shi ne za a rinka yabo ana cewa wayayye ya san rayuwa kai da kake koyi da ba yahude ana ganin ka kamar wani ba kauye ba gidaje wanda bai waye ba to ji abin da qur'ani yake cewa Allah yake ka tsaya ka tsaya da sallah ka tsaya ka bayar da zakka mana ka tsaya wa addinin ka na musulunci wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah Allah yake ku sani cewa abinda kuka gabatar wa kawunanku na ayyukan alkhairi shi za ku samu sakamakon shi a wajen Allah inna Allah ma ta'maluna basir lallai Allah akan duk abin da kuke aikatawa me gani ne ai bi ma'ana mubsirun yana ganin ku da haka zai wa kowa sakamako daidai da abin da ya aikata Allah ya ci gaba da bada ya ci gaba da bamu labarin hali ko sifan yahudawa Allah ya ce wa qalu har ila yau yahuda wannan ahlul kitabi suka rinka cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara kadirinto wai ba wanda ma zai shiga aljanna sai wanda yake ba yahude ko wanda yake ba nasari kaga kenan sun kebance aljanna wa kansu kadai in ba ba yahude kake ba to a ce wansu ba ma za ka shiga aljanna ba in ba ba nasare kake ba a ce wansu ba za ka shiga aljanna ba kaga ba ya wude ba bai yarda da ba tare ba fa yanzu na babu ji alqur'ani ya bayyana mana amma wai nan saboda kadai su nuna kiyayya ga musulmai sai suka hada kai cewa da su da nasara ne ma kadai za su shiga aljanna kaga me suke cewa anan banda musulmi ina fata an gane kaga hasadan yana ƙara bayyana kiyayyen yana ƙara fitowa fili Allah ya kyauta sai Allah madaukakin sarki ya maida musu da martani yace tilka amaniyuhu wannan ai maganar su ne Zancen su ne kawai wannan wato abinda suke tunani ne zalla kul ka ce da su hatu burhanakum in kuntum sadiqi idan da gaske maganan da kuke cewa ba mai shiga aljanna sai ba ya wuge ko ba tare to ku kawo hujjan ku akan haka kaga abu ne mai sauki ko inda hujja mai rafi sai su kawo hujja Allah ya ce bala al'amarin ba yadda kuka faɗa ba ne ba haka abin yake ba wanda kaɗai zai shiga aljanna shine man aslama wajhahu lillah wanda ya sallama kansa ga Allah to wane ne wanda ya sallama kansa ga Allah shine musulmi shi yasa ma ake kiransu su muslimuna ina fata an fahimta wanda ya sallama kansa ga Allah shi kadai lillahi wa huwa muhsinun kuma yake kyautatawa wajen ayyuka da Allah ya sa shi falahu ajruhu inda rabbih shine kada yake da kyawawan sakamako a wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim babu wani abu da zai tsorata shi ko babu wani abu da zai tsorata su wala hum yahzanun kuma ba su cikin wani damuwa ko tashin hankali ko bakin ciki tun daga duniya allahira Allah ya samu dace to waɗannan jerin ayoyi kamar yadda muka ambata sune ayoyin da Allah ya ci gaba da bayyana mana sifan ba Yahude da kuma irin yadda ya rinka yi musu raddin maganganun da suke yi na karerai da kuma hasada Alimamu imamu ibnu katir da ya zo cikin tafsirinsa sai yake cewa Allah maɗaukakin sarki yana ainihin tsoratar da bayinsa muminai yuhabbiru ta'ala ibadahu al-mu'minin an suluki tariqil kuffari min ahli al-kitab kun ga magana da muka yi Allah na tsoratar da bayinsa muminai daga wato kada su hau kan tafarki irin na yahudawa waɗanda suka kafircewa Allah wa yu'limuhum bi adawatihim lahum kuma Allah ya rinka gaya musu irin yadda ba yahude yake nuna musu kiyayya irin yadda ba yahude yake musu adawa kaga in musulmai suna da zurfin tunani za su gane waɗannan ba abokan wato hulɗa bane ba abin a jibince su a matsayin abokan wato gani kashe ni bane kamata yayin irin yadda suka dauke ku makiya to kuma ku mai da su makiyan ina fatan jama'a an gane kuma kiyayyen da yahudawa ke nuna wa muminai Allah ya ce malam ya ce fil zahir a boye suna nuna muku kiyayya a sarari ma suna nuna muku kiyayya wa ma hum mustamiluna alaihi min alhasadi lil mu'minin da kuma irin yadda suke nuna wa muminai hasada akan ni'iman da Allah ya musu ma ilmihim bi fadlihim tare da cewa sun san gaskiya ne Allah ya yi wa musulmai falala wa fadli nabiyihim kuma Allah ya fifita annabinsu akan dukkanin sauran annabawa wa ya amuru ibadahu almu'minina bis wal-afwi kuma Allah ya umarci bayansa mu'minai su yi afuwa su kauda kai daga wannan hali na yahudu a ihtimalin hatta ya atiya amara Allah minan nasri ma'ana su saurara har zuwa sanda Allah zai kawo nasara daga wajen shi wal da kuma buɗi da Allah zai kawo musu wa ya'muruhum bi iqamati salah sannan Allah ya umarce su cewa su gaba da tsayi da sallah wa ita'iz zaka su ci gaba da bayar da zaka wa yahuffuhum ala dhalik kuma Allah ya kwadata da su akan haka wa yurabbibuhum fihi kuma Allah ya nuna musu muhimmancin yin haka da irin sakamakon da yake tattare da shi kama kala muhammad ibn ishaq kama yadda babban malamin tarihi muhammad ibn ishaq ya ba da labari a cikin littafin tarihinsa ya kawo isnadi har zuwa ga sahabi abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ya ce yahudawan allah yake ishara da su a cikin ayan nan akwai wani ba yahude da ake kira shuyayyu bin akhtab wa abu yasir bin akhtab waɗannan wasu manya ne a cikin kabilan yahudawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗannan guda biyun yace min ashaddi yahudin lil arabi suna daga cikin yahudawa da suka fi nuna hasada ga ainihin wato larabawa iz hasahumullahu bi rasuli saboda Allah ya keɓanta larabawa da aiko annabin ƙarshen zamani manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana su biyun sun kasance jahidaini wato suna jayayya fi rabbin nasi anil islam wajen hana mutane shiga musulunci duk wanda yazo zai shiga musulunci sai su yi mishi ainihi wato katanga su ce ba ba shiga mastafa'a gwargwadon iyawansu fa anzalallahu fihi ma shine Allah ya saukar da wannan aya a kansu Allah yake wadda kafiri da yawa daga cikin yahudu suna ainihin wato nuna muku hasada ne fatan su ku bar addinin musulunci ku koma kafirci Allah ya kyauta wa qala abdurrazzaq malam abdurrazzaq as-sanani mai littafin musannaf shi ma ya kawo isnadin sa daga malamin sa ma'amar daga ainihin wato al-imam zuhri game da wannan aya da Allah yake cewa wadda katirun min ahli kitab shi kuma yace daga cikin Yahuda wanda suke nuna wa muminai kiyayya akwai wani ba yahudi da ake kira ka'abu binul ashraf wannan ka'abul ashraf yana daga cikin manya-manyan yahudawa da suke nuna wa addinin manzon Allah da shi kanshi manzon Allah kiyayya Allah ya kyauta Shi shine wannan ba yahude shahararren mawaƙin nan da yake yin waka yake ainihin wato zambatan manzon Allah yake cinwa manzon Allah mutunci har wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace cutar wanda wannan bawan Allah yake min ya isa wane ne zai je ya zo min da kanshi mana waye zai je ya kashe shi aka samu wani sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jarimi yace ni ne ya manzan Allah Ka kabu nan fa wani wato gawurtaccen bayahudi ne wanda yana da sojoji waɗanda yake a shugabantansu yaƙan shi ba ƙaramin al'amari ba ne misalin da zai kusantar da kai fahimtar wane ne kabu a zamani a yau kamar a ce maka a wannan zamanin da muke rayuwa wane ne zai je zo da kan shugaban ƙasar amerika donald trump aha ka ji wani ya ce capitan to wannan an kusantar da kai ne ka abu ya fi donald trump ya fi shi matsayi a zamanin manzan allah shine manzan allah ya ce wa zai je zo da kan Shi shine wani sahabi ya miƙe ya ce ni ya manzan allah abu muslimul khawlani allah ya kara mushi yadda shi da kan shi. ka ce kila bai san wa aka ce je ya dauko kanshi bane lokacin da ya amsa da ya koma gida sai kasa bacci ba dole ba ta ina ma zai je tukuna a ce yanzu ka kama hanyar america wani bai san ma ina ne zai je ba an fahimta ko amma ya dau alwashi akan cewa zai je ya zo da kan drum shine aka ce kwana biyu wallahi sai ya kasa cin abinci gaba ɗaya rikici har sai da manzo Allah yake ya bana ganin wani aka ce ai ya karɓo wa kanshi wato wani a mai ake cewa wani aiki ne wanda ya fi karfin shi eh, ya ɗauko da alaba ga moko shi ne ta annabi da ce ku je ku kira mun shi da aka zo da shi ta aka gadi ya fara bushewa maza Allah ya ce lafiya sha maza Allah aiki ne da wahala annabi ya ce ka kwantar da hankalinka Allah zai taimake ka tun da kake za ka yi to Allah zai taimake ka shi nan ya tafi ya sake dawowa ya ce maza Allah to ina neman alfarma guda biyu annabi ya ce faɗi duk abin da kake so za a baka ma damar ka je ka executing project din nan za a baka izini ya ce abu na farko ya maza Allah a halatta mun karya <laughs> a halatta mushi karya <laughs> don ɗauko kan Trump ai sai da karya jama'a <laughs> jama'a an gane wannan da kyau ko manzo Allah yake je ka an halatta maka ba magana ya kare ba dama ba shi zai ce Allah ya haramta ba to an halatta mishi domin ya executing wannan kwangilan nan da ya dauka yace abu na biyu ina son a hada ni da waɗanda za su taya ni wannan aikin annabi yace ka faɗi duk ko mutum nawa kake so za a baka haka ko aka yi kuma ya je Allah ya bashi nasara za mu zo mu ji yadda ya yi wata rana insha Allah <laughs> ba yanzu ne lokacin babo? eh don haka ka'abul ashraf ina son ku san wane ne shi ne an gane ko yana daga cikin waɗanda suka nuna kiyayya na ƙarshe wa addinin musulunci ya nuna kiyayya wa manzon Allah ya nuna kiyayya wa addini ya nuna kiyayya wa alqur'ani da musulmai gaba ɗaya ina fata an gane to shine sai Allah yake tona mana asirin su dan girman Allah musulmin da ya san waɗannan halaye na bayahudi kuma za a ce ba wanda yake kwaikwayo a yau sai yahudi Sai ba zai yi ba jama'a daga nan za ka gane mafiya yawan wato al'umman mu na musulunci a yau bakakin jahilai ne su wallahi Za ka ga musulmi wai dauran aure ne fa za a yi na yar amma kuma sha'awar shi kwaikwayon yahudawa kuma wai ka samu malamin addinin musulunci ya je ya shaida irin wannan dauran auren Shi ne ma zai sawa auren albarka shi zai bude da addu'a kaga shi ma wannan malamin jahili ne a wannan babu jama'a an fahimci wannan da kyau ko Allah ya kyauta dan haka al-Imam Ibn ya ci gaba da bayani cewa Ka'abul Ashraf din nan ba Yahude ne kana sha'iran mawaki ne wa kana yahju an sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin waka na cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa fihi dan haka sai Allah ya saukar da wannan ayan akan shi idan aka ce kan shi ana nufin shi da ire-iren shi an gane wannan da kyau ko Allah ce wadda katirun min ahlil kitab law yarudunakum ila qawlihi fa'fu anhu fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi to haka ya ƙara kawo wato fassara daga al-Imam daga Abdullahi dan Abbas yace anna rasulan ummiyan lallai wannan manzo wanda yake ummi bai iya karatu ba bai iya rubutu ba yukhbiruhum bima fi aydihim min al-kutubi wa rusul abin da ya ba su mamaki shine da manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wa sallam sai ya rinka ba da labarin abin da ke cikin littafin su kuma su sun san annabin nan bai iya karatu ba to abin sai ya daure musu kai madadin su yi imani su sallama sai wannan ya sa suka ƙara ƙin annabi sallallahu alaihi wasallam dan suna ganin ina ma da wannan annabin a cikin mu ne ai da mun yi barazana ba dan gani ba to amma tun da ba cikin mu bane wallahi ba za mu yi ikirafi da falalar shi ba gara mu ce ƙarya yake yi gara mu ce wani mutumi ne yake koya mishi karatun nan inna ma yu'allimuhu bashar ƙarya ne wallahi duk ma abin da ya faɗi game da littafin mu ba haka bane kuma su sun san haka abin yake ina fatan jama'a gane walakin nahu yace sai dai su yahuda wannan jahadu zalika kufra sun yi jayayyan wannan hakika ne wallahi saboda tsabar ragin kafirci kawai wa hasadan da kuma tsabar hasada wa bagiyan da kiyayya na ƙarshe wanda suke nuna wa manzon Allah shi yasa Allah madaukakin sai ke ce a law yardunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim da za su iya da za su mai da ku kafirai saboda tsabar ragin hasada da yake a cikin zuciyarsu ya ƙulu min ba di ma a za a lahumul haƙ ya ce abinda ake nufi a nan bayan gaskiya ta bayyana gare su lam ya ji mu shai'a wallahi ba su jahilci duk abinda manzan Allah ya zo da shi ba kai hatta sifan manzan Allah sun san shi domin a cikin littafinsu a taura an yi bayanin manzan Allah dalla dalla tilla tilla sai sa yi wata rana wani sahabi ko kuma wasu sahabbai su biyu kamar yadda mai littafin a tahariru wata ya kawo ya ce sun taɓa zuwa suka samu wasu yahudawa suka ce musu ku dai kun san gaskiyan annabtan manzan Allah to me yasa kuke jayayya akan abin da ya zo da shi na gaskiya jama'a gane wannan ke ko a nan ne sai suka nuna ai wallahi ba zai yi su imani da shi ba bayan ya zo da ainihin wato gaskiyan da su suke san a ce su suka zo da shi kaga me zai sa mutum ya furta irin wannan magana alamun yana maka hasada ne shi yasa mahasadi ba yadda ka iya da shi sai dai kawai ka rabu da shi da hasada shi ya je ya mutu da wannan hasadan. sai kuma ka je ka ci gaba da abin da Allah ya umarce ka yasa Allah ya ce fa'a'rid anhum ka da kai daga barin su kakka bari abin da suke maka ya dame ka in ba haka ba to za ka damu kanka da yi wato kiyayya wanda kai ma zai rinka takura ka a ƙarshen al'amari Allah ya kyauta na'am yace <clears throat> a walakin sai dai alhasadu wannan cuta ta hasada hamalahum alal juhud shi ya kai su zuwa gaskiyar rinka jayayya ga gaskiyar da ka zo da shi fa'ayyarahum wa wabbahahum aw wa wabbahahum sai Allah ya aibata su ya kuma ainihin wato nuna kaskanci da suke ciki walamahum ya zarge su ashaddal mulama mafi tsananin zargi wa shara'a li nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi sallama wa lil mu'minina ma hum alaihi min at-tasdiq wal iman sai Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa annabinsa da sauran muminai su ci gaba da abin da suke a kai na imani na gaskata ainihin wato wahayi da ya saukar wal ikraru bima anzalallahu alaihim kuma su ci gaba da karrara abin da ya zo a cikin littafin da Allah ya saukar musu shine alqur'ani wama anzala wama anzala min qablihim bi karamati kuma su imani da abin da aka saukar kafin su wa thawabuhu aljazim su imani da sakamako da Allah zai musu wa magunatu lahu da kuma taimakon da Allah zai musu jama'a mun gane wannan da ko to sai yace da Allah madaukakin sai yace fa'fu anhum fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi amrihi inna Allah ala kulli shay'in qadir ya kawo fassara daga ibnu abi hatim a cikin ainihi wato tafsirinsa zuwa ga Usama dan Zaid ya ce manzan Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ba da labari cewa su waɗannan ahalul kitab Allah maɗaukacin sarki ya yi umarni cewa a yi musu afuwa a kau da kai daga abin da suke yi wa muminai na nuna kiyayya da kuma wato jayayya akan gaskiyar da suka zo da shi wa alal ala al'ada yi haƙuri akan duk wani irin cutarwa da za su yi musu sai Allah yake fa'fu wasfahu hatta ce, Allah bi amri inna Allah ala kulli shay'in qadir wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa yadda al'amarin shi yake manzon Allah da Allah gare shi ya kasance a wato manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance a farkon al'amari ya ta'awwalu min al'afwi ma amarahu Allah bihi yana aiki da wannan afuwan gwargwadon abin da Allah ya umarce shi da shi hatta azina Allah fihim bil qatl har san da Allah madaukakin sarki ya umarce su cewa su yake su faqatala Allah bihi man qatala min sanadid quraish daga ƙarshe shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yakan su har aka rinka kashe waɗanda Allah ya kaddare su da mutuwa akan kafirci walam arahu fi shay'in min al-kutub as-sitta malam ibnu kathir yace wannan isnadi ne ingantacce amma malaman ashabu kutub sita ba su kawo wannan hadisin ba walakin lahu aslun fi sahihain sai dai yana da asali a cikin bukhari da muslim to daga cikin na'am yace wa qawluhu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakat wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'inda Allah sai yace anan ma yahussuhum ta'ala 'ala al-ishtighal bima yanfa'uhum kun magana ko wato idan ka gane wani yana yi maka hasada to kada ka ɓata lokacinka a kan shi kai ka rabu da shi da hasadan shi ka koma zuwa ga abin da zai amfane ka kaga da su yahuda yanzu suna yi musu hasada ba za a ce kuma ku biye musu ku je ku ta yaƙi ku ta faɗa da su ba sai aka ce ku fita batun su ku je ku je ku ci gaba da tsaye da sallah ku ci gaba da bayar da zakka saboda a cikin tsaye da sallah za ku samu lada za ku samu daraja madaukaki ko madaukakiya a cikin bayar da zakka za ku amfani juna kuma Allah ya ba ku sakamako mai gwaɗi an fahimta ko wa ta'udu alaihim aqibatuhu yawm aqibatuhu yawm al-qiyamah sannan sakamakon hakan zai koma zuwa kansu ranar tashin alkiyama sakamakon me sakamakon tsaye da sallah da bayar da zakka hatta yumakkina lahumullahu an-nasra fil hayati dunya har a wayi gari nan gaba Allah ya taimake ku akan matsiyar nan naku ku ci nasara akan su kuma ku ainihin wato mai da su makaskanta wa yawma yaqumul ashhad kuma ranar tashin alkiyama ku ku samu aljanna su kuma ya wuta da su Allah ya sauwaka shine ranar da Allah ya sifanta da cewa yau malayan yanfa'u zalimuna ma'ziratuhum ranar da azzalimai uzurin da za su bada a gaban Allah ba zai amfana da su ba wala humul la'ana inuwan Allah zai tabbata a kansu wala hum su'ud dar sannan makoma mafi muni shine zai zama sakamakon su wato gidan wuta kenan Allah ya kyauta Abu Ja'far ibn Jaririn Fabari tabari a cikin tafsirinsa yace Allah madaukakin sarki a cikin wannan ayar yana ainihin wato yin hisabi ne ga bayinsa masu imani annahum mahama fa'alu min khairin aw sharri cewa su tuna cewa abinda Allah ya umarce su idan suka aikata shi abinda Allah ya hana su shi ma gwargwadon yadda suka aikata shi to Allah na ganin kowa kuma zai wa kowa sakayya da abin da yake aikatawa shi yasa karshen ayan Allah ya ce inna Allah bima ta'maluna basir أنهم مع ما فعلوا من خير أو شر سرا أو علانية فهو به بصير ده أبن متين يا أيكة نا الخير كون الشر abin da yake a koye ko abin yake a bayyane to Allah madaukakin sarki yana gani kuma Allah zai yi kowa sakamako gwargwadon abin ya aikata to bayan waɗannan sai ainihin wato Allah ya ci gaba da babu labari sai ce sai kuma suka rinka cewa wa qalu lan yadkhul jannata illa man kana hudan aw nasara to ga kuma wani rinto da suka yi sai suka ce ai aljannan ma ba wanda zai shiga sai ba yahude ko ba nasari kaga wannan yaudaran kai ne sai sa ibnu kasir ma yake cewa yubayyinu Allah ta'ala irtiraran yahudi wan nasara Allah na gwada mana anan irin yadda ba yahude da nasara suka rinka yaudaran kansu dimahum fi akan abin da suke akai na bata haythu da'at kullu ta'ifatin min al-yahudi wan nasara annahu lan yadkhul al-jannata illa man kana ala millatiha yahudi da nasara suka rinka riya cewa babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake kan abin da suke akai na yi wato addinin su kama akhbar Allahu anhu fi surati al-ma'ida annahum qalu kama yadda suka rinka riyawa a wani wajen inda suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ai mu ƴaƴan Allah ne ma da haka mu Allah ya fi so fa akzabahum Allah ta'ala bima akhbarahum annahu mu'azzibahum bi dhunubi sai Allah ya karyata su Allah yake karya ne zai azabtar da su sakamakon abin da suke aikatawa na zulubai walau kanu kama da'u lama kana al'amru kadhalik da a ce da gaske abin da suke riyawa haka abin yake kaga Allah ba zai azabtar da su ba to shi yasa Allah anan yace tilka amani amaniyuhum wannan gurace-guracen su ne kawai mara amfani mara dalili idan kuma suna ganin da gaske abin da suka faɗi gaskiya ne to ka ce da su hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo dalilin ku akan haka in dai da gaske ne sai Allah yake bala amma abin ba da gaske bane sai yasa ba za su iya kawo hujja akan haka ba man aslama wajhahu lillah duk wanda ya sallama fuskansa ga Allah wa huwa muhsinun kuma ya kyautata aiki ga Allah wajen jin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da aiki da wahayin da Allah ya saukar na yin wato alkur'ani to falahu ajruhu inda rabbih wannan shi yake da sakamakon shi kyakkyawa a wajen ubangijinsa wala khawfun alaihim babu wani abu da zai tsorata su wala hum yahzanun kuma babu ainihin wato abin da zai razana su a ranar tashin alkiyama wannan yana gaskata abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi game da waɗanda za su yi asara ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk wanda bai yi addinin da Allah ya aiko manzon Allah da shi ba to ranar tashin alkiyama sai an taso abin da ya aikata gadan gadan Allah ce sai mu kaɗe shi kamar an yi wato kura da iska yake kaɗe shi idan iska ya taso kaga wannan shine asara Allah ya kiyaye waɗannan ayoyi suna aini wato nuna irin yadda Allah madaukakin sarki yake nuna cewa ba yahude to ba akan komai yake ba haka ba nasari shi ma ba kan komai yake ba da haka duk surutunsu, duk abin da suke riyawa to ba gaskiya ba ne kuma Allah maɗaukacin sarki ya karyata su akan haka waɗanda kadai suke kan gaskiya suke kan daidai su ne masu imani wanda suke imani da manzancin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah maɗaukacin sarki ya samu dace dan uwa masu albarka anan za mu saurara insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi kan aya ta ɗari da uku. inda Allah zai ci gaba da ba mu labari game da waɗannan Yahudi da Nasara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga bin tafarkin waɗannan yahudawa da kuma yini wato nasara Allah ya bamu ikon tsayuwa akan addini wanda ya aiko manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi anan muke saurara muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum